a yanke shi da gatari ko a yanke shi da lauci duza wannan ne kwafa ko ɗinkewa ma zai dauke kafa za ka za ka samu zogale na tsawon ake ai da hannu ake sare zogale zogale zogale baya bishiya والرعي فيه بينكي وحرمي قال مالك رحمه الله تعالى لا يقطع احد من شجر الحرم شيئا لا يقطع آه، احد شيئا با وني مهلوكي دغي فاري وني ابو من شجر الحرم دغيتا تومار حرم مكة حرم مدينة أما دوكا وانا مدنة داكي أعمالي كي أكي مدنة كتا كي كان توقف كان توقف واي مدنة ƙarshen ta sai ka kai ka tangare su amma malikiya karantarwa malikiya na duniya gaba ɗaya gabacin duniya da yammacin duniya da akwai malikawa gabasawa akwai malikawa yammawa kuma dama duniya abin da ake magana gaba a yamma ba magana kudu da arewa gabas mahudan rana da mafaɗanta to malikawan mahudan rana da malikawa mafaɗan rana sun tabi a kan layar ƙasar ahadin shai'an min shajarar harami da kuma ai wannan ya ishe ka imamu malik shi ne wanda suka rike koli su ne malaman koli malaman madina madina ke koli nan annabi ya zauna nan annabi ya mutu a takaice ma dai yanzu haka kabarin nan. sosai sai amma fa kowane suna ya kwacewa ana iya a wani gari wata rana ta faɗa hannun shafi'iyya wata rana ta faɗa hannun hanabila ke yanzu a ainihin madina ta faɗa hannun hanabila kuma kuma zai kokari ya nuna shi na shi ne ya fi kaga akwai wani kenan ba sa yanka su ce babu wani sai nasu a nasu wannan shi ne ingantacce wannan shi ne magana wannan shi ne magana kafin hanabila su rike ainihin maliku su maliku su riga rike duniya in kasa eh, in ku har mutum ya fara fadaisa fihi kafara babu kafara mu a malikiyar إلا الاستغفار سيدي يعني لي الله غفر كأيك كأبنت الله يا أنا وحا قال قال مالك رحمه الله كل شيء أنبته الناس تبن متانين سكا سرندشي سكا رينيشي في الهرم من الشجر لإتاتوا مثل النخل daga dabino shuka shi ake zuwa da shi ake dafa shi ake wan ma haka rumman dafa shi ake ko shukar shi ake a dunkule dai wal fawati sun da fashiya ba abu ɗaya ba ne ba ba a biyu ne ba duk abin da ake cinsa da marmari a shi buhun fawati mangwaro ba abinci ba ne ba canyama eh, tabo mai ike da sunan shi kenan ko ana ce masa kaɗanya amma zali ita ne kaɗanyan ko amma dai ana kiran ƴaƴan ma kaɗanya duk wannan ana cin su ne da marmari kaga ai dare ba zai yi ba a samu kyakkyawan kwano a samu eh, tangaran mai a cikin kasanya a rufe a ɗauko ruwa a baka ce a ci abincin dare ta kalla ka ce ta wannan ko ba kaɗan ya ce ba amma dai bari in ci in ji kana ci ka ji ko katar da bai ɗaci don da bai je je kai kaɗan ya ce na fata ta je sai a hankali da nan to mu ishin da aka zo aka raina duka kayan marmarin da aka kulluha wa ma yushbihu da wanda ya kama da su fala ba sa ka zai zalika sun da shuka shi aka yi kala wa da al shi ma dai nafsu ce kayan marmari ne bakalu kulluhu kurra kurra su nau'i ne na albasa Allahu mu namu amma sai ku ji amma dai ku rike kulkur ratu ta fannuwa ta fannuwa ce daga wannan ta fannuwa kaga dangin albasa to albasan ma an je wurin su za a same ta kala kala ya danganta irin abincin da ta ci albasar da aka ce kashin kaji aka sa mata kashin kaji ta tsaga ba irin kashin kajin hadrid ba wa'annan da gida don kashin su ya bambanta da wancan kashin na wa'annan da zamani yana da ƙarfi da ke kwashibun mu'ammaru yana tsare da alfasilati ko azambatiya zuwa basalati yana da mm, kaman sala sala بصلة ذبة آه، آه، عربية تخرج منها أوران ينا في حد شيء ما جني يوند يعني البطاعة أكتلو وشي مفلطة ليست جوفات كيكي بيد قرار أتكنها أجا كده كده أما بقرارو تكو na mai kororo koko ha ne wa ba konsa ba cikin rami a ciki kaman ka bewa an kan fasa kaya kwa rami hmm? me sunan rami da kwariya ma ba su da rami amma kuɓewa na hmm, kabewa na da rami a ciki tun da kwarawa totuwa ce ta cika ta idan ka ɓare shi kenan sai ka abin nan sai ka cire ƙwarar nan ka cire ƙwarar nan amma wata sai dai ka yanka ta gaba ɗaya in ka yanka ta gaba ɗaya ka zo da girago ka sassaƙo ka fitar da kasuwa cike take amma shi kuɓewa ala kabewa tana da rami a ciki eh? Wanda ma da rami a ciki ko? akwai yan irin a cike tana da rami tana babu ko ta rami tana ciki take ciki take kankana shi mai kwakwan ba ma haka kwakwa da rami ce tana da rami ina tunawa ne bawon ne ke tuna bawon kwanson an buge a abun nan amma ka fasa can ciki akwai rami akwai rami jaufa to ita wannan mai take da suna kurras ba ta da rami albasa ma ba ta da rami wasu wata tsiha shimrahun ko wani tsiro a tsakiya ya hamilu a zaharan kan yi dan fure daga wajen ta nan. kamar da albasa ma ita kan fi da fure haka sai dai ba shi ne yake zira ba كثيرة وله رائحة قوية آه، هذين ميكي بسودا هل أظنوا سنة دواري ما يكفي وما أتي مصواري ومنه الكرات المشري ثم سمى النمسرنا وهو كرات المائدة والكرات الشامي wa huwa shi ana ce masa abu shausha wannan za ka ga same shi a kundin a kalbomi alwasi amma dai mu dai yanzu muna kan rafu kawai wal khassu sai khassu khassu shi ma dai kayan marmari ne amma na shi je shi na ganye ne to namu bai abun nan ba ke a ah, mu yayin magana gaya maku ko ko tsaya kan khasu wancan dai an je shi ta fannuwa al khasu nabatun ushbiyun shi ma min al fasilati al murakkaba aridul waraki ganya sana da fadi sai kamar da rama ba haka take ba Ya kuwa. amma akwai ya kuwa kamar gaba rama rama amma dai kuwa ma akwai mai kwala kwala akwai mai siri siri ngo me sirin sirin ta fi tsani da falafala ita ce galibin ma akan ci amma wancan tsanin ta yayi yawa ɗan kaɗan za a sa a miya ba ɗaya ta rike a miya wannan mai falafala ana dafa ta an dafa ta a tsami a dinga ajiyewa kamar yadda ake warama ya okalo na yi an tunan ne aka buga aka ci shi ɗanyi hmm? kabeji kabeji ko shi ana cin sa ɗanye shi ma yana ganye ku ko da ke shi karan kansa kaman ganyen ne hmm? kaman ganye yake suna da shi ne kabeji shi ne alhafsu da shi kenan kaga an samu hafsu kabeji kabeji to amma fa kun babbuga fa kabeji fa kabeji fa me me kabeji alaji alaji bature yau ah wai asalin kalmar ayo ah, alaji kai baka ta ruwan riyo kabe wake da fulafanci me suna kabe da kabeji kabeji ai yawwa amma mu dai na ce ka bege in kai shiru kai eh, a ka bege ai ka bewa ce to ala ayati hali mu bashi a ah, don me murgo irin wannan duk da harshe ne luga ne mutu ya kai eh? wanne ai wancan bako ne aka ce an yi ittifaki da ya zaune sai aka rasa yadda za a kila bulani suka kawo shi daga da suka je wasu sun na kebe yawa iyi ba sun yi kama ba aka ce ba yanzu aka faɗi sun tun fi kama sun zaɗin ayin kabeji kabeji kawai shi kenan da gol turanci nawa suka sato iyi suka sato a inda tsironsu ne tura mai kaɗa ki turawa an su suka fi karancin yare a yare su ne koma baya illa ya kace kawai sun yi yaƙi sun ci duniya dole a koma yaren su amma turanci ba wasu ce ba a yare inda zunguru ta hake magana yare ba abun ma tura ba komai ne ba a yare to kuma hatta tarihin duniya ana magana tarihin duniya kusan afirka ta fi asia ta riga ishi ta riga turai ta yamma afirka da kuma dai ko za a yi magana afirka dole a maganin guda ne tun daga ina zuwa ina dole a sasu ne? Hmm.

daya in dai ka shiga kasuwa kana ne da Allah ya rai nake sai da ka bushe idan sai ka bushe sai ka bushe sai kai ma ka bushe a'a ai hausa duk hausan duniya ya gane hausan yanzu misali idan muna musu akan abu anan sai waje ya tambaya abinda suka amsa shi ne daidai ba ka ga ko gida kake zaune a kaci ba an hace ana rikici a gida ta ja tambayi a titi ai wannan gidan waye a titi gidan umaru ne gidan umaru ne ta shi karin nasu za a ɗauka haka yake duk hausan da aka ce yawo ba ku je wani lokacin sun san watan hausar zaure ce ba ta fita daga zaure ba su ne kaɗai suke amfani da ta tun ba wanda ya zauna da zaure ba bai san ta ba. mun tsugan dai eh dama dama na san tsugan dai tsugan dai ba na san tsugan dai sosai haka muke kai masa sai dai tattafai to an yanzu an tattafai dai abin nan yanzu akwai me yake da suna akwai sababbin burkono ne ana cewa akwai wani shambo ni ba zama na shambo sai anan idan a can ka ce mana ne kana neman shambo to ba su ba ko ya kai musu yanzu abun da ka bari wani lokaci haɗe kasan wuri guda ɗaya ya janyo na nan ana kai shi can can ana kawo shi nan shambon ko to ni na ji ana ce shambo ban san daga yana suka ɗauko kansa ba dama yanzu na ji shi zuwa na kaduna na ji shi yanzu mu koma can inda muke kan mu tafi ka nisa ba yaren galla ake yi ba ana magana alkhassu ne ko daga tafi ana ce masa kabeji ne alkhassu alkhassu na da saurin nan asal wannan shi ya fi kama da rama ya fi kama da yakuwa illa rama ta bambanta na yake da zafinta ba ta kai yakuwa ba yakuwa ta fi zafi a harshe ce mai salko shi ba muna da shi mu eh shi ne shi ne zafin ai kaga ga ai hawa wannan ya haura wannan hakan ce masa an kun ba idan zaka yi zaka ce masa zafi amma da zaka fassara bambancin tsani da tsani kaga ba zai wuce sai zaka ce wannan ya fi zafi amma yanzu misalin barkono da me zaka fassara shi ke zaka ce wani ba haka ana kuɗi amma dai ba hausa zai karba ba yake kai wannan yajin na da faɗa wannan yajin na da zafi da yawa idan akwai yau sai yan ƙanana ƙananan barkono ba su da auki wajen cira amma fa hmm, mun ka tashi zuba zuba kaɗan hmm? sai dai sai sai da ko an ba ka muka ce mu muna ce masa dan munci dan munci muke ce masa wai wai oh, ba da ba mai sun tsari da tsari ne to da da yami to mu bar wannan mu wuce gaba in ruga ce sai ce a talƙotin ba shi ta haka yake bi kallatin haka ake ta laha warako cewa na dogayen ganyaye a ga murama za ta yi wa ciki ya kuwa ma haka eh, ka ake ce mata ai ga masu basara ma ai samu wasu ce ya abu da salamu sai ka doyi tsakanin mutane guda biyu da hmm? sauran hmm? ka wuri rigira ina kayan kolin ka haka ma ya zo Allah so kuje kudu da abokin faɗan kila a samu sauki wannan zai tafi sai dai kada a yi lakwas da lakwas kokowar lakwab da kokowar lakwab wadda hmm, ya bari ya ƙara nan wa asalu zahibun fil ardi suna da saiwa a ƙarƙashin ƙasa eh haka take warqun gabdun sariyum ainihin ne ke da su don ne yi okalu matabukan daga aka dafa rama a ba a ba wa yaro mai tuya eh? to ai mene yake da suna mu ga wani suna da muke ce masa masako da gyada ko da kulikuli na akwai hakan ce kwado hakan ce masako iya zo yi gama ku wa masilu matabokan ku wa masilu maya ba ta fi aljam'u silkani ba mufrad ba musan ba ne ba jam ne kamar wannan mu koma can ya wasal kuku me kawo wannan maganan wanda ake dasa a ahurumi in ka shuka ramaka a hurumi ya kuwa ka hurumi kabejin ka a hurumi kana iya yankewa cirewa wanda asalin ba ganye ba ganye ne da yake tsirarwa ba sai dai nan ya kawo wani abu yanzu ko akwai dajin da ake samun yakuwa ga turgunuwa wannan ga kanan barkace, kalkashi za a yi kai kalkashi ma kamar dai zuwa da irin ake shi a ce daji kamar yanzu kaga mangwaro akwai dajin mangwaro goban nan akwai dajin goma ba wanda ya dasa ba haka take a wurin kuma a shi ba dalika tuna da kala maliku rahimahullahu wala ba'asa bisina ba laifi ana iya yanke sina ina jin eh, magani ne da ake sha bai warware shi ko shi suke ce masa filas ko. ni dai ban tsaya na san filosofan nan da hausa ba amma ga shi nan in ga wanda suka asina nabatin shajariyu shi ma ko filosofan haka yake ne min alfasilati alqarniyya zaharuhu musfaru furensa fatsi fatsi haka yake wa ya san shi annan filosofa Chicken. ba a kunshe a takarda ba wahabbuhu mufalqahu yana fashewa raqiqu kulawiyyu ash-shakali ya so ikaba da koda koda ganyen siwa anan taqriban ila tuli tusta'malu awraquhu wa thimaruhu musahhilatu ana amfani da ganyensa da ‘ya'yansa wajen sa gudawa Sanda kansa ciwon ciki ci to akwai maganin da wata akwai abin da zai bukatu lalle mutum ya ginawa kuma ƙarshen ka sai ka gama shan magunan magungunan nan ka sha wannan ka sha wannan ka sha wannan amma inda ka samu wannan abin ka sha hmm, a wanke cikin yawanci malam in aka gama abu na ya tsaya za ka tashi kankara amma wani lokaci aka mutu maganin gudawa ba sai dai in ka sha dama da na asalin maganin gudawa tare da shi amma ana shan magani ana cin kuka akalla duk wata mutu gudawa shi ke sa zai zama ka sha maganin da za ka yi amai shi da ake wanke cikin da shi amma ba aka wasai ka ga mutum ga abincin ya ki ciwa ba zai ba saboda za ka ji duk ya san kwashe maka ciki kai ba na iya cin abinci ba zan maganin wanke ciki na yanzu su da su ce ba sha ba ko ba da mafi na da shi na garin ya sha abin na gudanar na na ɗauka ko na lokal sun ta akwai maganin ana sayarwa na ka sha kwaya biyu ko kwaya in ba ka da ƙarfin ciki kai gudawa kai kaza na daɗe da daina shan maganin gudawa ba al'ada ta ce wannan saboda idan na yi ba ma kwashe wa sai da daina sha hmm? maganin gudawa ko amma akwai ɗan tsakatsaki wanda ma yawa sosai kai ba likita ba za ka je ka goyi ba likita su ma sun sako da zuwa amma inda ina magana ne kawai ra'ayi ne mutum abin da ni ne ba maganin guda da guda in sha maganin ya gudawa na manta tun da mu dawo nan ba tun wani wani ɗalibi ya mutu aka je abin nan muna tudun nufawa to almajiran tudun nufawa wani suka zo abokai ne mafiyan shi su da yan kura ne shi ke muka je muka sa je dubo shi kan da wannan ya ci yi ai ya ce ya yi sauki a za ka ba ai wannan na ganin malam yana da kyau malam kai ma ya kamata ka sha shi sai na tsaya na yi tsoro sai na ce ko amma albanin shahi sai aka ce sai ai kaza kaza sai ke rabu da su malam zan kama kana rabu da su na ce yawwa to da aka tashi wannan da ya rage sai ya sha shi da ya sha shi dalilin ajalinsa ce a haka abin ya da gowon shi ne ya sha daga nan gudawan ta karu ya ji daɗi yanzu ya wasu bari ya ƙara sha ta da bisa majinan da ko ya ƙara sha ta fice gaba ɗaya ya mutu to kaga kullum da aka mutu ce eh, aka min kullum wannan maganin da aka ce haka mutu ainihi wani sha ba daga nan nan na tsarki maganin gudawa sai na koma wani shi ma dai duka dai a lamari duka dawa biya ana yin magani da shi wa aji wadahu alhijabi wanda ifi kyau shi ne na hijab yankin hijab hijab kamar a ce a arewa ne kaga za ka samu akwai bambancin itatuwan wuri kaza itatuwan wuri kaza ni ta marga wannan na rafa mata kai na saba da marga na neman ta da na je wajen marga suka ce wannan shi ne ijin marga ka ba wannan shi gaba ta suka rikita min ita ne ce to dole ne na basta amma ba wai wannan shi ne na hijaz ne wai urafu bishinal makki ana sanya su da shina na makka shi kenan a ina muke asalku ko wa ma asbaha zalika a'a an wuce sarko sai na ake ciki wal iskir da wannan ba za ku sha wala ba gamba ce da rauno wanda ake yin kan ɗaki da ita hmm? ake yin zana ko hmm, zana ne kan ɗaki mun gunfi mai da mai laushi ko da ke har muna yadda jemawa an yi a fil harami wannan babu laifi ana iya yanke shi a hurumi saboda amfanin da ake da shi falaman ko kalaku falaman ko rahimahullahu wala aka bin ra'ayi fi hurumi makka ba laifi a yi kiwo a hurumin makka ba laifi kiwon shanu awakai حكمه نعم، أمم. وهرم المدينة هكهرم من مدينة إيه في الحشيش تياوة هولنسين وانت تسلو بالشجري قال وقال مالك تكره للحلال والحرام أما إنا جامع أبون بيمين جائي انت حلال وانت بي حرما با دمي حرما an yi hata sha fil harami su yi ciyawa a kurmi makafata an yi katilar dawa tsoron kaso kashe dabba kaga yanzu idan ka je ciyawa kaga ko da harkiya za ka dinga cirewa a jinta sai ga wata tsufa ko ga wani menene haka ko ga wani eh, ban malam buɗe min littafin nan a haka kaje ƙarshen ta ka kashe ko ka je kana yanka da lauje irin kasuwa da menene ana zo ana yankan shi a kawo dabbobi ko da yake ya tafi layin wancan iskir sai kusurur da wal haram a fil hilli da haka nan mai harama a hillu shi ma ya filo da fa salina idan suka yi ciyawan wannan suka kubuta min katalin jawabi idan ka sha lam ara alaihi ma sha'a ba na gani akwai abu a kai so wa ana akara akrahu dalika abba قال مالك رحمه الله وقال وأتي ابن الحافظ وقال مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في بعض مغازيه حرم madina kenan. Annabi ya wuce yana mai tafiya wasu daga yaƙe-yaƙensa. Warajulun yar a gadama sai ga mutum can yana kiwon ƙananan dabbobi lahu fil haramil madina. Wa huwa ya kabe ta shajarata ina mako ice, a akwai icen da ake raƙo ganye ko ake raɗo ‘ya'yan ba mu sani ba ko suna da gawo ɗan gawo dai ana jefo eh, ‘ya'yan eh, ƙasa awakai na cinsa shanu na cinsa me sarauniya hmm? kila babu da shi aure mu shi ma dabbobi na cin sako eh don da na ganin ma muka je ga wasu ganye ana farawa shanu suna cin su sosai kuwa irin wani ci duk da za ka ita za ka isa sai ake ce mai aihan mutane ma na cin sa ya kabe da ah, shajara ta fa ba'adu fa ilaiki fari sai dai ya tura ka karo biyu nan ta ce yana hayanihi anil khabati ana musu ratsan ganyen kakkaɓo ganin kala wani yake ce shi ne mu kama wannan gaje ba mu da ganyen da za ka je ka dinga jifa ka yana zuwa kasa kunna sai dai ka faro ta ilejin ƴaƴan gawo gawo kan ana rato su daga gasa suna zubowa eh jama'a ya hoto ba kala wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam hashu ah, awira awu ma dai ku jirgira shi amma ka wulwula ka jefa tseren ƙarshen ta zai ga ya karyo bishiya ya karyo reshe ya au awu. au kuma ku yi kiwo haka ya yi shi muku